mun wancan dogon hadisin da ya zo shi kafaratul fitri fi ramadan a cikin gurgudu mun ji bayanai na malamai da ƙarshen wannan hadisin muna fatan Allah shi ke. duk wani magana da ake na kafara da sauransu ga wanda ya ganganta hatta nan ana nufin wanda ya tuba ne yana dama tsakanin shi da ubangiji an gane wannan amma matuƙar bai nadama ya tuba ba to laifin shi na nan a wajen Allah ta'ala ko da ya yi wannan kafara an gane so da haƙoƙi ne guda biyu akwai haƙƙin Allah ta'ala na saba mishi da haƙoƙi idan an tuba an yi nadama Allah ta'ala yana yafewa amma idan mutum ya aikata saboda yana jin yana da hali tun da kaza ne bar in bada to yanzu eh wani abin da ya bada za a karɓa sannan kuma laifin da ya ma Allah ta'ala yana nan a rubuce ana jiran shi tuba kuma Allah ta'ala zai iya kama shi ta kowace hanya a kowane lokaci Allah ya tsare mali ya ce babu ma ja fi suwaki lissa'i mene ne halassi mai asuwaki a mutum na azumi asuwaki ƙwal haddasana muhammad bin bashari ƙwal haddasana abu rahman bin mahadi ƙwal haddasana sufiyan an asin bin ubaidullahi an abdullahi bin amir bin rabi'ata an abihi ƙwala ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wa wa sallama mala uksi ya tawassar ya tasawwa وهو صائم قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث آمر بن ربيعة حديث حسن ده حديثي لذا <clears throat> آمر بن ربيعة الله شكرا مسيرا شيوا ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatawassal wato ba ɗaya ba ba biyu ba ba ma zai iya kididdigewa ba yana aswaki wa huwa sa'imun yana yin aswaki wa huwa sa'imun alhalin yana azumi an gane wannan qal al-imam at-tirmidhi yace wa fil bab ana aisha akwai hadisi daga aisha wanda zai iya shiga karkashin wannan babin qala abu isa hadis amir ibn rabi'a hadithun hasan yace hadisi ne hasan idan imam at-tirmidhi mun san istilahin shi dan yace ma hadisi hasan ko yawa ba yana nufin lalle ne ya zama ya inganta ba ya eh, amma dai yana ganin cewa muqaribun illan da ke ciki babu mu babu kara sannan kuma bata kai a ce mata mafuruka ba sannan kuma min gairu waje an gane wannan wannan hadisin da ne littafi asin bin ubaidillahi an gane wala ikadin shi akwai asin bin ubaidillahi asim bin ubaidillahi da ifa saboda haka hadisin bi hadal lafz da ingantar kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala wal amru ala hadha inda hadal ilm amma tare da irin illa ko da'ifancin da ke cin hadisin al-imam tirmidhi yace inda ahadul ilmi wajen mazowa ilimi malamai wanda su ne ahadul ilimi an gane ba masu kiyasi da ka ba akan wannan suka tafi cewa min la yarawna bisiwaki lisa'imi ba'san suna ganin babu laifi don mai aswaki don mai azumi yayi aswaki illa anna ba'd ahli al-ilm sai dai sai dai daga cikin malamai a kuma da fikar husiwaka lisa'im bil udu wa ruqa mutum dauki busasshen icen aswaki wanda kana taunawa na gutsu-gutsu mun gane wannan suna ganin cewa ba za ka yi da shi ba haka nan wa rutsaf haka nan wanda yake shi kuma yi sharaf saboda ɗanɗanan da yake da shi wasu daga cikin malamai suna ganin cewa kai bai dace a yi aswaki da wannan wa karihu lahu siwa akhiran nahar kuma suna ganin cewa idan har aka ce yamma ta riga ta yi to ka hakura da aswaki an gane wannan amma al-imam at-tirmidhi ya ce walam yara shafi'i san ba'san awwalan nahar wala akhirahu imam shafi yana ganin babu laifi a mutum ya aswaki ko awwalan nahari farkon yini wala akhirahu har karshen yinin ma yana ganin babu laifi kamar yadda ya nakalto a sai dai al-mashhur an al-imam shafi'i shine al-karaha akhiran nahari wanda ya fi shahara imamu shafi yana gani da aka ce ƙarshen yini ya taho to a ɗan ajiye asuwa وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار الإمام أحمد والإمام إسحاق su ma suna ganin cewa ƙarshen ma'ana idan yini ya yi to asuwakin na ɗan ajiye shi yana mana fahimta wallahu alam su waɗannan su ne mazahib na ainihin badul ulama dangane da yin wannan asuwaki a ganin cewa kada a yi da al'ud suna ganin cewa kada ya zama to yawan burbushi burbushin nan nashi ya zama to ka dan haɗe shi dan wannan ne zan ce icce iccen ne zan ce ko menene idan ka tauna shi kada ka haɗe shi da kuskure <laughs> wani ita ce illar ka wancan kuma suna ganin ɗanyancin suna ganin illar shi ne ɗanɗanan da yake ciki mafahimci wannan ya eh, ɗanɗanan da yake cikinsa sau da haka ta zai zama su ya ɗauki wannan ɗanɗanar da daga cin abin da suke ganin a ah, wannan amma abdullahi dan umar allah shi kara masa da shi yana ganin babu laifi mai asuwa mutum mai azumi ya asuwaki ko da ɗanye ko da busasshe farkon yini ne ko ko karshen yini ne ina muna fahimta yana ganin cewa duka ɗaya ne to babu wani a bambanci a ciki sai da babu wani dalili akan cewa idan har ka ji ɗanɗanon asuwaki a baki mana ɗanɗano a baki yana karya azumi eh ba ya karya mutum sai ana ɗan girki sai ɗan ɗanɗana ko sai ɗan ɗanɗana ta jiji shi ya yi sai ta tofa me ya hukunci azumin ta a to ɗanɗana asuwaki ya kai miji shiri ne mun fahimci wani, su babu laifi a kan haka abdullahi ɗan mara ganin babu tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a samu hadisi sahihi sarihi karar da ya nuna cewa yana azumi a yana yin aswaki lokacin azumi ba amma hadis ma na tana mana cewa kowane lokaci mun fahimci wannan shine hadisin da imamu zai yake mana to da ka bata ce sai in yana azumi ba da ka akan asalin sai yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi yana aswaki don yana azumi bayan ana shi an gano hmm. za a iya kiyasin man goge baki da asuwaki. ma'ana za a yi mai azumi zai iya amfani da brush da mafilin yana azumi da yi asuwaki ake sosai ko a wani nahari ko akiran nahari dama wani nahari a jirgin me yasa suke ganin cewa akiran nahari ba za a yi ba suna ganin saboda wancan hanyar da hamsa'in abu ilallahi ko yawa min ɗibiya min rihil mis amma malamai sun ba su amsa cewa ba da tun baki ake nufi ba an fahimci wannan eh ba wannan ake nufi ba kuma goge baki ba ya hana wannan Inda har an yi azumi muna fatan Allah shi to babu wani hadisi sarihi marfu'i a babin da yake nuna cewa karara annabi sallallahu sai yana yin aswaki in yana aji sai dai babu wani nasi kuma da ya hana a yi ba an gane wannan babu wani dalili a kan ɗanɗanan da aswaki yake da shi yana tare azumi Allah ya shirya ta kasu wani bai je makaranta ba amma kawai sai ya auna da hankali kawai sai ga bai dace za ka sai ce ba ra'ayi ba <laughs> kun gane abu ya auna ne da hankalin sai da bai dace ba da haka sai ya sa doka ba ma za a yi ba Allah ya shirye ta babu ma ja fi kuhle lissa'in wanda yake azumi sai ya sanya falli ma'ana cozali dama ya saba sa wato idan yana azumi ko in ya zo eh, ma'ana azumi ya kama shi yanzu ya samu ya sa koko bai halasta ba قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الآلة بن واسل الكوفي قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو آتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم da hadisi daga Anas dan Malik Allah shi kara masa yadda cewa wani mutum ya taba wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ishtakat aini idanuwa na suna ciwo afa aftahil wa ana sa'im to na samu in sa to tozali wa ana sa'im a halin ina azumi tunda yana fama da laluran ciwon ido qala sai ce na'am eh ka samu kasa qala wa fil babi ana bi rafi'in qala abu isa hadithu anas hadithun laysa isnaduhu bil qawi yace wannan hadisi na anas isnadin shi laysa bil qawi sannan wala shihu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al-qab shay'un babu wani hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya inganta cewa mai azumi ya sa tozali ko kuma mai azumi kada ya sa tozali mun wannan wa abu a cika wancan abu a cika an rawi an anas bin malikin ko yudha'afu malamai suna tabi'ifinsa قال واختلف أهل العلم في الكهول للصائم ما لم سن ساباني دنگane da hukuncin sa to zali ga mai azumi fakar ya bu ba'dhum suna ganin kai kada ya sa ba zai sa ba huwa qawlu sufyan wa ibn mubarak wa ahmad wa isa suna ganin kai ya kauce kawai kada ya sa saboda an ce idan an sa kwalli ko to akan bi shi a makogon to haka ne amma wara kasa ba da walil ilmi fil kuhul lil sa'im wasu daga cikin malamai sun yi tarhis mana suna ganin babu laifi idan mutum na azumi don ya ah, sa kwalli kamar shi ana tsammali da aka a hadisin da gare shi an kiyaye da gare sa shi in yana azumi yana sa kwalli abdullahi bin abbasin shi ma haka roto da isnadin jayyidin shi ma yana ganin babu laifi don mutum na azumi ya sa coge an gane wannan dan wannan abin da ke iya zuwa makogaro ba lalle na ɗaya dai ba lalle ne ya zama ya shiga cikin ciki ba haka ne kun gane mai nake cewa to kuma idan ya shiga cikin ciki tasiri mai zai ne zai rage maka mai yin wato nake shi mafahimci wannan kamar wancan magana a siwa kuɗin ne dan abin da ake hasashen yiwuwan zai iya fada to in ya fada cin kame zai kara maka amma ba Allah ya yi ba ma da lura gane wannan abu hanifa ko kunci hanafiya suna daga cin wanda suke ganin cewa babu laifi don mai azumi ya sa don ya zume azumi ya sa to Al-Imam abu dawud ya rawaito bi isnadihi an al-Amash. an gane الإمام الأعمش سليمان بن مهران yake cewa ma ra'aytu ahadan min ashabina yakrahu al-kuf cikin waɗanda muka tara ashabina al-kufiyun kenan mun taba ganin wani da yake ganin makaruhi ne dun mai azumi ya sa kan ba an gane wannan Allah ta ala shi amma ta ga a cin turmizi ya ce wa huwa qawlu sufyan yuridu bihi sufyan as-sawri a waye su fiya na sauri ya zo bayan su ne shi babu ma ja fil kubula mutum na azumi ya samu ya kubula ya sumbaci ainihin iyalin shi قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوصي عن زياد بن علاقة عن أمر بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر في شهر الصوم Aisha Allah shi kara mata yadda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'addil yakan yi sumbanta fi shahar sawan a watan azumi ma'ana a watan da ake azumi قال وفي الباب عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث وعائشة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم أنا معلومة سنتتونا تندك صحبة أقصفار سامن وانا مناقشة mutum na azumi ya sumbanci iyalin shi anya wannan azumin nashi ba matsala فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wasu daga cikin sahabbai suna ganin babu laifi sun yi sassauci fil qubla ga ainihin yin ainihin sumbanta da shaikhi wanda yake a ɗan kwana biyu an gani da wanda yake a ɗan kwana biyu amma walam yaran so da shaba amma ba su tarhif ba su wannan saukin lisham ga matashi ba makafata Allah ya sulama lahu saunu kun ji illa nan ba ƙubulan hatta indahun ko ba wa ƙubulan tana warware azumi ba ne bi siha sai dai wasilatun ne ko ila ta ba ita ke kare azumi sai dai wasila ce da ka iya sa azumin ya kare da ta ce ganin cewa idan dattijo ne to an dan daga mushi kafa amma idan matashi ne suka ce me yasa makafata Allah ya salama lahu saumu wal mubasharatu indahum ashad suka ce aka ce musu to mubashara fa suka ce to ai gara ma wancan da wannan kenan idan har hatta kubla suna da wancan tafsir din idan mubashara hatta shekun ba za su ba shi damun ne wa aslam ko ko ba shine aslam ba shi ya fi zaman lafiya shi ya fi zaman lafiya an gane wannan وقال بعض أهل العلم tun تنقص الأجر wasu daga cikin malamai suna ganin mutum ya sumbanci iyalinsa ya fito ya ladan azumin shi kuma gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne hmm. <laughs> <laughs> Qur'ani cewa ya yi ko uhilla lakum lailatas siyamir rafas a ukula ba shi daga cin arafas almubashara ba shi ciki ya aka ce da daddare aka halasta ko ba ka ba sannan can gaba ka ce sun ma'acin musiyama kenan kaga yana nuna cewa banda da rana kenan to sai ka zo kai kun ga kamata ma a ce an hore ka da cewa ma azumin ka kare ne saboda ai hana ka aka yi kai a ba haka bane <laughs> abin da aka ce an halasta maka da daddare bi makumihi an haramta maka ne da rana to sai ka yi shi da ranar mun gada wannan so da haka <laughs> ɗage maka kafa aka yi lura da menene asalin muftir ɗin majarajin kubula ɗin ko kuwa a kubulan sabab ne na wancan iftar ɗin an gane majarajin mubashara ko kuma mubasharan sabab ne na wancan Ya fahimci wannan ta sabab ne kawai ba su ne ainihin ya kusa kusi ma bi nafsihi ma suke kuntar da haka ba kuma sai ka ci a kyale ka ɗan ladan maka a ba. gwadon mubasharan da kai gwargwadon ladan azumin ka da za a yi ba ba ka wato ka turi sai an sha ruwa eh? eh mana ai dama da aka yi mashi tarhis ana ganin kaman nashi azumin zai fi kubuta ne su ko da kai maganar dattijo kawai a lura da zalimi amma ba ana nufin haka din na biyu talab saboda ba kowane dattijo ne kuma zai ike iya mallakan kanshi ba an gani ka iya samun wani matashin ma ya fi wani dattijon iya mallakan shi ka iya samun

Ni bayanin jawazi amma hakan na iya kai ka zuwa ga mene zuwa ga azumin na kai yi zaman to ka ma rasa shi ana lura da illar da ke ciki ne shi sa ake hana ka shi sa aka ce ba mujarradin kubulan da yake karya maka azumi sai dai wasila ce ilal iftar oke ko ladan da aka ce a da ba a rage ne saboda an yi shi ne jawon ne wannan magana da eh, saboda ai ba na amma shi ne rage <laughs> ne da ne ne yanzu a bar muku ladan kenan zo. <laughs> tun da ne gashi tun daga annabta ya kabbila fi shahari son ko don za a ban muku ladan ka a taba haka kuke so ka an bai shi <laughs> saboda hakan kun aka tattaɓo ladan ne a ce to saboda ka kiyaye dina daga cin waɗansu asbabu da kan sa mutum ya kiyaye ai ko ake ce maka an ce yana taɓa muku na ne Allah shi taimake mu amma ku kalla ku gani idan muka kalli yaƙin kano ya tsabbila fi shaharar sauni akwai bambai tsakanin alkubula wal mubashara kun fahimci magana na? akwai bambanci tsakanin man kabbala imra'atahu an gane wa man ishtagala bil qubla kun gane abin da nake cewa ne nake so mu gane wannan kada ka ɗauka duk manzo Allah ya kuma shi kenan ana azumi za ka samu sanka a uwar daka cewa ai manzo Allah ya yi kubula fahimci abin da yake ta zo wanda ya haka da zaɓin wasu da azumin shi ko da azumin bai kare ba kun fahimci da allah wani kan zai iya cewa ma sunna ne na ruwan gara ورأى ولا يفتر الصائم ورأوا duk wanda yake gani ya iya mallakan sha'awansa to ya sun bace matan sa shikenan amma wai zalam ya aman ala nafsihi amma idan kai bai fa da garanti to tarakal qubla to ya hakura da wannan qubla din sai an sha ruwa li yaslama lahu sawmuhu saboda idan fa kada ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce qabbil fi shari sun ya ce bari yayi sai zo yayi azumin shi ya kada ya dauka bai da laifi ko ba zai kafara ba mun fahimci abin da muke an yi kare azumin shi ya kare kuma ka fara na na kansa wa huwa sufiya a cuta wuri wa shafi'i Allah ala shi ce babu ma ja fi mubasharati fi mubasharati sa'im as-sa'im yana al-mubashara ko kun ga karatun da muka wuce satin da ya gabata yana da alaka da wani daga kubulan nan sai ga an zo mubashara ko to da kana nufin shi kuma ka ce ba da dangar ba ne a ƙarshe a da kusa kuke ganin malamai ke dan kawo waɗancan dokokin an gane saboda kula wala tubsulu a malakun ko <laughs> قال حدثنا ابن أبي أمرة قال حدثنا وكيء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان أملككم لأرضه ولإرضه منه لإرضه بالضبط أوكي كسرها أكي Ele fata a pena. An gane kuke so irgudin ko arabu. you. Eh? suka ce al'arabu bi ma'ana alhaja an gane amma al'irbu bi ma'ana al'ubu al'ubu gaba an gane wannan to tun da ake maganan irbu a nan kasan gaban da ake nufi to sai masu sharin suka ɗauki ma'anan al'arabu ɗin suka ce al'uwar afsa saboda shi ne ma wanda abin na adil hadis suka fi gabdun shi gabdun shi bai fati shine akbar ai amlakakum li hajati an gane wannan kenan ba wancan gairu ko da irban nan ce na suratul suratul nur ba an gane wancan wanda kai tsaye wancan ya nufin sha'awa ne ko da cewa hajjan ma abin da ake nufi kenan amma dai an sau fil maqam mun fahimci wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam kana amlakukum li arabi so wannan jumla amlakukum li arabi din nan yan ma ka dauka amlakukum bi irbihi ne duka yana komawa ga can ne to da ita ce malamai suke waɗancan kaida din da ka ce suna ganin to kiyasin a sa a shekul kabir da kuma ashab wane ne zai fi iya mallakan sha'awarsa saboda haka kamar yadda muka ambata bai ba da dama, ko ba garanti ba ne na cewa tun da an ba su wannan daman shi kenan in har an samu matsala ba komai ba da komai Allah ta haga shi tun yana mana mana cewa mujarradin mubashara baya hukuntar da karyewan azumi don aka yi inzali fa amma ba a sadu ba Thank <laughs> <laughs> <laughs> gane ko ku gane ba قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أرقمة والأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأرضكم ya kasance kan yi sumbanta kuma kan yi mubashara yana halin yana azumi sai dai ya kasance ya fi ku mallakan bukatarsa qala abu isa hadha hadithun hasan sahih wa abu sarata ismuhu amr bin shurahbil wa ma'ana abi ay li nafsihi tirmidhi ce li nafsihi kawai kaga dai ana nan ana ganewa mm. babu ma ja'a la siyama liman lam ya'zim min al-layl ko mu ga wancan magana ba ne a ba mun gama ba to rage kuma Na'am. Malam ya tattauna jima'i na na tattauna mun tattauna na siya ko yawwa na siya mun jima'i na karya azumi na'am kuma mun tattauna cewa akwai sabani tsakanin ci da sha tsakanin ci da sha eh, ciwon ci da sha yana karya ok a a akwai sabani a kan wannan akwai akwai kafara na'am sai kuma ga wata wacce ke ok to ita kuma yaya ne ne ba ba kuma ba ciwo ba sha ba amma wani bangare yake ce lakin ko in amza عليه القضاء وإن أمنع فللقضاء والكفارة da daga cikin fatoyin babin da ne ko ba ka zama na fatowar to fatowar da kake so ok to ku ajiye wannan me hukuncin istimna to sai a azumin sai in zari ba ma da iyalinsa ba ta hanyar istimna'i me hukunci ya zo hukunci ba aka ce ba ci ko ba hukunci nan a yi kuli kuna ba ya yi hukunci ke nan rama ne ko yanzu kuna so a ce azumin shi ya kare da ko kuwa a ce azumin shi na nan <laughs> ok to wane kuke gani wanne kuke gane gurbadan nasosin da kike ya gaske yawa ba ba Nisan matsala idan ka ce azumin ya karye yanzu assignment din naka shine za ka je ganin plan sheets da postcards an gane na rubutu akan dalilin karewa za ka iya samun bayanai sosai amma fijiyan karshen da ya gama kwabo bayanan ba za ka samu hujja ba mun gane wannan to kun ga wannan na daga cikin abin da ya suke sa kuke gani ban da waɗancan masajir al'arba'in al'arba'a cikin al'ur'an alkitabu suna wadda jima wal qiyas ko kuke ganin waɗansu malamai na iya barin waɗansu dawabit ko qawaid wajen hujja da su a babin shari'a wasu mazahib din sun yarda da wasu wasu kaga sun yarda da wannan ba su yarda da wancan daga ci akwai saddu zari'a an gane wannan wanda saddo zari'a ka'ida ce wata take mai ya kware da gaske so da misali sai ya zamanto ofin ba nasi a kan cewa wanda ya inzali azumin shi ya lalace to amma sai aka bar kofan a buɗe wancan gayan nan uhidalakum ya ce samun rafasu ila nisa'ikum kun fahimci wannan kenan ba bude kofan shi da rana ba gane abin da ce wannan kan sa sai ya zama to ijtihad na malamai sai ya rinka samun kula wani ya gani ka ai zai rama sannan ma sai ya kafara wannan ya ji akwai rama ko da kafara kara ganin da wannan kankanin jin daɗin zai kare wancan azumi zai yi wancan gangancin aka ce a zai rama na wannan kara ganin zai wancan ba babu wannan sije ya ce zai rama kaza to amma menene za a amfani saboda a kiyaye mutunci da alfarman azumi to kuna wa? duk an ce ina wazi ko wannan wazi ne ko tun da kana son wannan shi ma wazi ne a wannan ga waje goma ne <laughs> Allah ya shirye ta. daga sai mutum aka bu aka mai wani abu yana azumi abinda yana sa kosarwa amma ba ci ba sha wani shi azumin shi a kama aka yi shi allura allura na allura na ke kosarwa ne man ji a

maganar da kila kake so ka shigo da shi shine wanda yake azumi ko sake mushi ƙarin ruwa sai zama ta wannan ruwan ya a cikin wannan ƙarin ruwan ko ya akwai waɗansu contents zan ce mishi ko menene sinadarai ko wanda za su ba shi to waye ce mutum da ke ciwo a mishi karin ruwa kuma yana ajin wa ya sa shi ba ma zai karɓi wani azumi to mutumin da yake kwance za a yi mishi karin ruwan da hatta ruwan nan kaga ya wuri kila ya ci amai kun gane ya galabe ce ne shi yasa yake da bukatuwar irin wannan ruwan da zai bashi substitute na abincin da ya rasa to wa zai ba zai tafi wannan abin in har matafiyi an ce mishi laysa min albirri asiyamu fi safar to ballantana wancin albe mata su sannan kuma na biyu mu ɗauka cewa hakan ya faru abinci ya ci idan mutum ya ci abinci wannan abincin da ka shi ke ka karfi sai ya zama ya tashi a siffan shi na abinci ya zama wani abu da wani ko ba haka ba mai kyan ya tafi mare kyan ya fita ko sannan mai kyan yake bin jini ya zama ya zama ya zama sai ya ba jiki abin da take bukata na karfi ko ba haka ba ne mm. kagar zuwa na abinci ke sannan kuma ta hanya ce wasu ta gaira Sa sai kake ganin fuqaha suka lura da wani abu hatta ababun aljanaba ko suka ce bi lazzatin da. sai suna cewa wanda aka samu aka sai shi wuta ma ya taka saboda ya yi inzali pip, suka ce babu ba janaba ba wuce wannan an gane wannan ko wani sababu wanda yake ci gairu mu'tar to kaga wannan bai yi ta tsoro mako to kun gane hukuncin wanda ya karya azumi da inzali wanda wanda ana azumi ya inzali kun gane hukuncin shi ko ba ku gane ba ai ba ra sai mutum kuru kuru an gane saboda haka a kiyaye Allah shi ce mutu babu ma ja ala siyama liman lam ya'zim min al-layl wanda bai kwaya da niyyar azumin shi cikin dare ba to idan ya tashi da azumi akwai azumin nasa amma na azumin na nan ko baya nan qal حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة وهذا إسناد يا يسوع عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال أبو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن أبي عن الزهري موقوفا ولا يعلم أحد رفاه إلا هابن أيوب وهو ثقة كما ده حديثي لدى حفصة لدى النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam yujmi isyama qawlal fajr duk wanda bai kudurta niyyar azumi ba ko qablal fajr kafin alfajr ya keto fala siyama lahu babu azumi ba mana ko yayi ba shi da azumi qala abu isa al-imamu zai ce hadisu hafsa hadisu la na'rifuhu marfu'an illa min hadha al-wajh wani hadisi ne da bamu san shi ana ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi sai ta wannan hanya amma وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله حقيقه an rawaito daga nafi daga abdullahi dan umar cewa shi yana ba da wannan fatawa mallam yujmi isyama qawl al-fajr fala siyama lahu ramar tirmiz zai ce wa ko a sa to wannan kuma zance shi ne mafi inganci ka za a yi da ruwa hada hadisu a an zuhuri maukufan. an roto wannan hadisi ma daga imamu zuhuri maukufan ai maukufan alaihi mun gane wala na alama hadar rafa ku illa ya habu na ayyu musamman mutumin da ya roto hadisan nan marfu'an ba sai ainihin ya habu na ayyuka. wa inna ma ma'ana hada inda hadal ilm sai dai abinda wannan hadisin yake nufi wajen malamai shine la siyama liman lam yujmi'i siyama qabla tulu'il fajr fi ramadan wanda duk bai kudurta annanin ya azumi kafin hafizar da ke to cikin wata ramadan to ba da azumi aw fi qada'i ramadan ko kuma a ramakon ramadan din aw fi siyami nadirin ko kuma azumi ne na ainihin alwashi idan lam yanwihi min al-layli lam yujzi idan bai kudurta ya fara da niyyarsa cikin dare ba lam yujzi wa amma sai mu tatawwi amma azumi na tatawwi fa fa mubahun lahu an yanwi ba adama asbaha ya halasta niyyarsa ko da bayan gari ya waye ne huwa qawlu shafi'i wa ahmad ishaq marasa rasan tsakanin azumi na ramadan da kuma azumi wanda yake ba na ramadan idan na ramadan ne to dole ne a yi niyyar azumi cikin dare da farko da dake idan ba ramadan ba ne ya halasta in gari ya waye ma kaga kai yau ba sai a hankali allurar nan ko kaji ma ba za ta ta ba <laughs> an gane wani allurar na koshi ba daga layi ya yawa ba za ta same shi wata ce rin ya zini kawai wahuwa kawai da shafi wa amar wa isa saboda hadisan babin kamar yadda zamu ji waɗansu kun ga wannan hadisin dai al-imam abu hatim razi da kansa yake cewa kai ni fa la adri ayyuhuma asah yani ha bin ayyub an abdullahi bin ayyub bakr an zuhri an salim an gane na wanda tirmidhi ya kawo shine ko kuwa sai ce lakin alwaqaf ashba amma bu hatim yace sai dai waqaf ma'ana hadisin mawquf din da ashba shi ya dan fi kusa gaskiya وقال أبو داود الماء أبو داود يقول لا يصح رفعه إرقائس حديث لا يصح إن جاء الإمام أبو داود ولذا ما بترمذي الموقوف أصح ونقل في الإلل عن البخاري أنه قال هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب الصحيح أن ابن عمر موقوف البخاري كي cewa a hadisin akwai kuskure akwai ma ittira abin da yake ingantacce shine daga ibn umar ne mawqufun alayhi wa qala an-nasa'i imam an-nasa'i ce as-sawabu indi mawqufun wa lam yasih rafu wa qala ahmad ما له عندي ذلك الإسناد shi a wurin shi ma isnadin da za a ce marfu'i ne shi ne ma'ana bai karɓa malabu inda zalika isnadin saboda haka yana da ninka a ko na ɗan karanto ne mu ji ko ah, wannan nasu imam hakim yana cewa sahihun ala shadda shahain ne ma da kun san aishi al-imam al-hakim ko وابن حبانا وابن خزيمة أطف تلميذه وثم حكم فعي ما أقوله فهؤلاء سامحوا في كتبهم وفيه ذكر للأهم فالمهم ومن أجل ما في الكتب يتقى توثيق راو لم يكن موثقا ثم الشذوذ وكذا المعلم سنة الله سنة yanzu ka ji imamu hakim ya ce ah, wannan hadisin sai hunne ala shaɗin shekai ba za ka yi mamaki ba idan ka san dama a cikin waɗannan kutubin ana expecting shigo da ila mun gane wannan da sauransu kuma dama kitabu hakim kasta ma yunakar akwai wani kuma sosai a cikin nasa littafin da kawasu so da kada wani ya zo ya kama hujja da wannan a in macen da suka zo ta ciwon da usulin sun yi magana a wannan babin da sa addini haka ibn hajar ya faɗa ne ba ni ne na faɗa bai ce waɗannan a wannan ilimin maganarsu da shi ake addini Allah ta lashe saboda haka hadisi ne mako kun san kalubalen da ke cikinsa annabi sallallahu alaihi sallam wata rana sai da aka waye gari sannan ko labarin ganin wata ya zo masa wani hukunci ya dauka wanda bai ci ba sai ce mene amma wanda ya ci ba kare mene kare kare ci to mene wanda bai ci ba kawai ce ci gaba da azumin sa yana muna fahimta ke na mai mafumi wanda ya riga ya ci ba ba shi da azumi wannan rana wannan marfu'i ne sarihi kuma fahimta to kaga shi ne zama kalubalen wancan mawquf din to yanzu amma idan mun kalli wancan mawquf din anya hal yumkin an yuqalu bi mujarrad ar-ra'yi wal ijtihad amma kuma ibn umar faqihun ne ba amma muhalli ne idan ce hali a ce duk wanda bai kwana da niyya ba bai da azumi akwai abin duba kun fahimci magana shi yasa al-aslam sai malamai suka yi jam'u haka nan ba wani dalili a dole ne in dai ba azumin na nafila ba mun gane wannan amma mantuwa kai ko bacci ne ya ɗauke ka ko bai bayyana maka cewa ne sai abin nan ranar ramadana ba ne sabab ne cikin asuwa ko babu komai a kan da sai ka ci gaba da azumin ka kila muna fahimta ko irin ittirabin da aka ɗan samu wasu shekaru can to azumin da an ga wata a gani ba a gani ba to a garin ku an ce ba a ga wata ba saboda haka kaga ba za ta da azumi ba ke kafin asuba kaga cek sun kai birjik ana ta ce maka an ga wace a wuri kaza yanzu za ka ci abinci ne ka je ka saurari hudu da limamin masallacin mu ka ji wani matsaya kaga ko ka ci abinci baka kwaya da jinya ba so da ka ji da ka ji wani matsaya wani fatawa za a bada na yi azumin ne ko kada a yi hadisi ne mako sannan ga wancan kalubalen wancan mako da yake wajen muna fata Allah ya taimake mu sai mu tashi a sauran hadisan da ke dilala akan me yasa aka cire ainihin annawaki ko azumi na nafila a cikin wannan wallahu ta'ala ala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi